والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم النواصب سؤالين النواصب وسبب تسميته fi ada lil wato su khawarij daga cikin sunayensu bayan khawarij da haruriya da shura ana kiran khawarij da suna nawasi me yasa dalilin kiransu da wannan suna mubalagatuhum fi nasbul ida li ali bin abi talib hmm. wato kaiwa makuransu wajen kafa ainihin gaba da ali bin abi talib wato kwata-kwata ba sa kaunan ali bin abi talib tare da cewa asalinsu suna tare da shi kun gane yayi asalinsu suna tare da alibi na Abi Talib amma me yasa suka rabu da shi matsalatu take wannan su kaza suna ta kafirta shi suna faɗin goma manzalu a kan shi da zuriya shi gaba ɗaya ba sa son aliyu ba sa son ahalul baiti kun gane yayi to ana aka samu suna nawasi to haka nan duk mutumin da yake nuna wasu alamu na kin mutanen gidan annabi shi ma sunan shi nawasi nasibi haza rajulun nasibi wannan mutum ne mai kafa gaba ga ahlul baiti an gari amma su shi'a suna kiran duk mutumin da baya bin aqidan shi'a suna kiran shi nasibi daga suna kiran ahlus sunna su shi'a nawasib ko fahimta yi. in kaje dan shi'a yace nawasib kaka da malama yana nufin wancan da kai yake kun gani saboda ka tsayar da kowanne daga cikin ahalul bai matsayin da Allah ya tsare shi baka bashi matsayi na Allah ba baka bashi matsayi na manzanni ba baka bashi matsayi wanda ya wuce matsayin shi ba kuma baka fifita Ali bin Abi Talib akan Abubakar da Umar ba matsar dai ka ce Abubakar ya fi Ali bin Abi Talib Umar ya fi Ali bin Abi Talib Usman kazalika sai to haza rajulun nasibi wannan mutumin nasibini yana fifita wasu mutane akan ahlul baiti kun gane wannan shine aqidar shi'a ga duk mutumin da baya aqidar shi'a na'am tilka hiya asma'ul khawarij wa'annan shine sune sunayen khawarij وهم يحبون هذه asma'a كلها su ‘yan shi'a suna son duk waɗannan sunayen da aka samu su. Wala yunfiruna min hagairar wahi. A kai su yan khawarij hmm. suna son duk wayannan sunayen da aka sa musu an gane ku ah. la yunkiruna min ghayra ismin wahid ba sa inkarin wani abu daga cikin ta irin suna guda daya wa huwa tasmiyatuhum bil mariqa shine kiran su da suna al mariqa shine ba sa so saboda annabi ya ce yamriquna min ad-din kama yamriqu sahm min rabiya to kaga su ai suka samu wannan suna makiyan suka samu su cewa suna fita daga addini kamar yadda kibiya yake fita daga abin harba shi saboda wannan sai aka samu suna almarika da annabi ya ce yamriquna min ad jini, a gani baka ka sa son wannan suna almarika amma suna son sunan khawarij me yasa suke so saboda sun yi hijira wa mai yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa sun thumma da al-maut faɗar wa a ajaru wa Allah Allah ta ce wannan dama sunan mu ne Allah ne ya sa mana an gane haka suke yi alhali nan ana magana hijira ne daga garin kafirci zuwa garin musulunci ba daga garin sunna zuwa garin bid'a ba an gane yayi to sannan kuma sunan nan na ashura suna son wannan suna saboda wai sun fiyar da ransu ne gaba ga Allah subhanahu wataala wa minan nas man yashri nafsahu ibtiga'a mardatillah sannan suna son sunan haruriya domin sun je sun taru a wani waje ana kiran shi harura suna ta ibada da sauran suna suna son wannan suna sannan suna son sunan a dan ne magana wannan yau muhakkama eh wannan sunan muhakkama duk suna so to da sun ce la hukuma illa lillah sannan suna son sunan annawasu saboda sha masu a fili ba sa san ali bin da su, kuma kamar yan a bari masu koyi koyi za ba ma kaunan aliyu ba ma san mai san shi ji so kawari wa iyaz billah a wannan magana ya yi muni